Domin cike giɓe rashin isassun ruwa a ranakun lokacin azumi, ya kamata a ƙarfafa amfani da waɗansu cimaka kamar ruwan lemu kuma a yi daidaito da waɗansu cimaka da suke da yawan kitse. Abdulrazak Bello masanin cimaka. Abun euh, farko shine a sha ruwa. Mutum ya saba da buƙatar shan lita biyu zuwa uku kowace rana domin a samu aunin nan biyu zuwa uku na ruwa da yake cikin watan Ramadana muke a nisanta da shan ruwa da yawa nan take. Misali maimakon shan lita ɗaya kai tsaye a sha kofi ɗaya minti talatin zuwa minti talatin zai baiwa wa gangar jiki damar samun wartsakewa. Ban da ruwa akwai waɗansu cimaka da ake iya amfani da su don samun isassun ruwa ga jiki. Wani abu mai mahimmanci sosai shine cin kayan ɗanye. Dalilin farko shine kayan ɗanye suna da ɗimbin sinadaran amfani ga ganga jiki. Su kuma wannan sinadaran suna taimakawa sosai ga watsakar gangar jikin ga samun ruwa. Na biyu kuma shine kayan ɗanyen suna ɗauke da aunin ruwa sosai da ya adadi kaso 80 zuwa 90 bisa ɗari na ruwan da ke cikinsu har ma fiye da hakan. Yana da kyau a ci su sosai a lokacin buɗe baki. Dokta faɗa muna waɗansu cimaka da ya kamata a kiyaye a wannan lokaci. Duk dai domin kulawa da samun isasshen ruwa ga gangar jiki abun da yawa jaba shine a kaucewa wasu ababuwa ko a ci su da daidaito na farko a kiyaye da cin kayan da suke ɗarme wartsakewar gangar jiki. Ai shi ne yasa ake cewa shayi yana da sinadarai masu kyau yana sanya buɗi ga samun girkin gangar jiki. A cikin watan Ramadana gangar jiki tana rasa isassun ruwa don haka ya kamata a mai gurbin wannan rashin da aka yi haka zalika wasu ababuwan da za a wuce ma a cikin watan ramadana su ne abincin da za su iya kara ma mutum kishirwa kamar gujiya haka ko da ana cin su a ci shi da daidaito lemu masu zaki da yawa kar a sha su da dama idan ya yawa yana sa kishirwa balema da rana yana iya haddasa cikas ga gaggar jiki da zai iya sa ku hajijiya.